الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da biyar ga watan september shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sharhu a gidan salam ashabul hadith wanda babban malami a sheikh rabi'u bin hadi al madakali yayi wa sharhi da kuma ta'aliki gaba ɗaya. yau za mu tashi a cikin shafi na 266 as-salatu khalfal barri wal fajr na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim as-salatu khalfal barri wal fajr sallah a bayan mutumin kirki da mutumin banza ya halatta ya halatta wannan mutumin banza ne kai sallah a bayansa ko kuma sai mutumin kirki ne kadai ake sallah a bayansa menene mahanga na sunna kan wannan matsala din ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من Salawat. wato ashabul hadis sune yan salafiya ahalus sunna wal jama'a suna ganin wato sallan juma'a da sallan idi idi biyu da wani daga cikin salloli ana yin shi kalfa kulli imamin a bayan kowane irin liman muslim in dai limamin nan musulmi ne barran kana aw fajira shin mutumin kirki ne ko mutumin banza ne wato yin sallah a bayan kowane limami musulmi mutumin kirki ne ko mutumin banza ne wato ashabul hadith yan salafiya suna ganin idan an bi shi sallah sallah ta yi kun da ko wannan mutumin fasiki ne shi sai ya jagoranci limanci shin limancin ta yi ko ta yi ba shi ne tambaya eh? limanci ya yi ko bai yi ba wannan mutumin yana fasikanci an san shi kila yana zina ko an san shi kila yana ainihin caca ko an san shi yana shan giya sai ya zo ya jagoranci limanci ya yi limancin juma'a ko ya jagorancin limancin idi ko limancin kamsalawar. sai aka bi shi aka yi sallar ya sallar mala ya ce, amma hanga na ahlus sunna wal jama'a salla ta yi an gane sai dai a ce me an fi so a gabatar da mutumin kirki da an gabatar da mutumin kirki mai kyawawan halaye shi ya fi dacewa amma shi wancan bawan Allah fa mai saban Allah in yi sallah sallah ta yi saboda to idan kace sallah ba ta yi ba yanzu mutumin da yake saban Allah in yayi sallah shi kadai Allah ya amsa in Allah baya amsan sallan shi to sallah shi ne farkon abin da za a fara tambaya gobe kiyama to kenan zai gamu da Allah gobe kiyama babu sallah eh? to akwai wata ka'ida da malamai suke cewa man sahar hu li nafsihi sahal li ghairihi duk wanda in yayi sallah da kanshi Allah ya amsa to idan yayi sallah ga sauran mutane ma Allah ya amsa saka in dai mutum musulmi ne shi bai kafirta ba sai ya yi sallah Allah ya amshi sallar shi sai dan ya aikata wani abu wanda ya bata mai sallah amma matsar bai aikata abin da ya bata mai sallah ba saban Allah da yake yi tsakanin shi da Allah ne can shi kuma sallan da yake yi Allah zai amshi wannan sallah din insha Allah na'am wa yarawna jihad al-kafarati ma'ahum eh? in ka san cewa jahili ne ga fituk wanda bai san hukunce hukuncen sallah ba sai ka koma gefe ka kyale su sai ta bin shi tunda su ba sani ba sallar su ta yi an gane wannan ko yawwa a kwarai da gaske kuma kar ka tana mai gyare shi kawai ya wuce saka ta bi da hankali ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرا شو ها إلى يوم أهل أصحاب الحديث suna ganin yaƙan kafirai tare da shugabanni ana yaƙan kafirai tare da shugabanni na kirki da na banza shugaban nan inda dai shi musulmi ne ya jagoranci jihadi duk fasikancinsa in dai bai fita musulunci ba za mu yarda da wannan jagoranci kuma za a bi shi ba za mu mai kawai ba ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق شنو هذا wa وإن كانوا جورا فجرا ko da sun kasance azzalumai fajirai suwa shugabanni ba sharaɗin shugaba ba ne mai jagorancin jihadi ya zama to tsarkakakke baya saɓo da za mu samu irin wannan za mu so ko mun fi son shugaba son samu ne mai jagorancin mai zama to ta kowane bangare bai da laifi kama idan ba yadda za mu yi ba kamar irin wannan zamanin da muke ciki zamani ne da mafi yawan shugabanni zai a hankali mafi yawan masu mulki sai a hankali in muka ce muna son shugaba kamar abubakar da umar mun ɗauko dalaba ga mu eh mu ce muna son shugaban da zai jagoranci jihadi ya zama to matsayin shi irin abubakar da umar ko matsayin shi irin nan muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhu alal aqal mu ce duk shugaban da bai cika wannan sharadi ba ba zai jagorance mu jihadi ba za mu samu wannan shugaban ba za mu same shi ba an gane ko saka aqidar ahlus sunnah kullu ba yana dacewa da fitra haka idan muka ce za mu saba wannan ka'ida zai zama to kafin mu samu shugaba ba sai mun wahala kai kila ma har mu bar duniya ba shugabanci ba daya mu ce dole ne wanda zai mana limanci sai ya zama to tsarkakakke ta kowane bangare to muna cikin sa bugin sallah wata ran kawai sai mu gashi da wannan laifukan ya kenan sai a mai tawaye sai a ƙara nada wani shi ma sai a gashi da laifi to haka za mu yi ta canza limamai ko wata nan sai a samu mu kanmu kuma sai a gama da laifin to yanzu ya za a yi mu kanmu sai mu cire kanmu ko wa iyazu na'am ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوحيد كما سنة جنن جن الدعاء ذا شو هجبني دا دا da إصلاح da gyara, آه. ya Allah gyara mana shugabanninmu هجبنمو والتوفيق da kuma gamdakatar ya Allah ka sa gabanin musulmi su samu gamdakatar wato ma'ana su dace ya Allah gyara mana shugabanninmu ya Allah shugabanninmu ka sa su zamanto mutanen kirki wasalahi wa bastil adli fi wato da kuma gyara da shimfiɗa adalci cikin talakawa duk wannan abu islahi muna son shugabanni zama masu gyara masu sulhu masu taufiki masu gyara masu gyara halayensu da kuma shimfiɗa adalci ga talakawa ko su ahli sunna suna ma shugabanni wa nasiha da zarar sun ga shugaba ya hau kan mulki ko suna son shugaban ko ba su san shi in dai shugaban nan musulmi ne wato yan salafiya suna ba da haɗin kai ga wannan shugaba ɗin a gane su yan salafiya ba wai suna neman kuɗi bane wajen shugaban ba wai suna neman ya ba su wani mukami bane su burin su yi mulki ga mutane ya musu adalci saka da zarar shugaba ya hau sun san wannan shugaba fasiki ne me za su fara yi gare shi eh me za su fara yi gare shi addu'a awwalan ya Allah wannan shugaba da ya hau ya Allah ka datar da shi ya Allah ka gyara shi ya Allah ka sa ya zama adili kun fahimci wannan ko to mun riga mun shiga motan shi kafin mu shiga motan. ba ma san shi dan giya ne shi dan caca ne shi mazinaci ne shi dan luwaɗi ne shi azzalimi ne ba ma san shi to muna nan ba ma san shi sai gashi nan gwaram sai gashi dan giyan nan sai ya zama shi ne direba wanda dole in ba motar shi ba wata motar za mu hau ko sai da muka hau motar muka gane dan giyan ne shi to yanzu ya mai, sai mu tsine mai ya za a yi to ya Allah mun riga mun shiga motar shiga kuma ya Allah dan giya ne Allah ga mu gare ka sai addu'a ya Allah wannan direba namu mai tuka mu ya Allah gyara mana shi ya Allah ka shirya mana shi ya Allah kaza ya Allah kaza kun lura na'am wala yarawna al-khuruj alaihim bis-sayf su yan ashabul hadith yan salafiya ba sa ganin yin tawaye ga shugabanni da takobi bi ma'ana ba a ɗaukan bindiga ko makami a ce za a yi fito na fito ga shugabanni in kaga wani mutum yana da awon salafiya yana da da'awan sunna kaga yana kira zuwa ga a zo a yi fito na fito ga shugabanni to wannan mutumin zance na gaskiya ba fa ahlus sunna bane ba dan salafiya bane an gane ko da ya sa rigan salafiya ko da yana kiran salafiya sama salafiya ƙasa an gane daga cikin mafi girman hanyar da ake gane ɗan salafiya ba sa kira zuwa ga tawaye ga shugabanni su bil hasali mutane ne masu yin nasiha ga shugabanni mutane ne masu ba shugabanni goyon baya domin a samu adalci a doron ƙasa duk wani abu wanda zai kawo barna a doron ƙasa da zubar da rayukan mutane halin sunna ba sa goyon bayan shi an fahimci wannan ko to wannan yana da muhimmanci ba sanin cewa wannan manhaji yana daga cikin manhajin da 'yan salafiya suka yi zarra akan sauran ƙungiyoyi 'yan khawarij suna kira kai tsaye a ɗauki bindiga a ɗauki makami a yi fito na fito da hukuma yan zilawa suna yi yan ikhwanul musulmin suna yi yan sururiya suna yi shi'a suna yi yan shi'a imamiya wannan na komeni suna yi kuma shi wani ko wato yan salafiya su ne suka yi zarra wanda suna da alaƙa mai ƙarfi da shugaba shine alaƙa na nasiha a gaya mai gaskiya ya ji tsoron Allah sannan kuma da ba shi shawarwari a wuraren da ya yi kurakurai misali ya gyara su yan gyara ka ne su ba yan sauke mu raba ne, amma ikhwanul Musulmin ba yan sauke mu raba ne idan ka ga mutum ikhwani yana tare da kai to fa yana buƙatan yana neman hanya ne wanda in ma ka mutu yayi mulki ko ya kashe ka ɗayan biyu in ma in ka ji an ce wannan ɗan ikhwanul musulmin ne kawai cewa. ka'idan shi kawai ko da yana tare da kai kaga yana ma a hankali to yana bunka ne yana lallaba ka amma in ya samu dama sai bai hau mulkin nan su ba su da wani tauhidi da ya wuce tauhidi na hakimiyya za su iya haƙuri da aƙidan su akan akan ainihin mulki su burin dole dan ikwan yaya za a yi hau kan mulki zai iya haƙuri ya yi mu'amala da sufaye ya yi mu'amala da 'yan ƙalaƙa to kai har kiristoci ma zai iya haɗa kai da su su gudanar da komai akan yaya za a yi a kashe shugaban da yake mulki su hau kun gane wannan ai to su ahlus sunna ba sa ganin yin tawaye ga shugabanni da takobi wa in ra'aw minhum ra'aw minhum al'udula an al'ajli ila al-jawr wal hayd to ka gani shi ma wannan waje yana da muhimmanci a fahimta ko da sun gani gare su ko da sun gani ga shugaba karkacewa daga adalci shugaban ya karkace daga adalci baya adalci da talakawa to wannan bai zama dalili na ɗaukan makami ko yin zanga-zanga cewa shugaba ya sauka idan kaga mutane dan shugaba ya karkace shugaban yana nan musulmi ne shi sai ya karkace ya zama to azzalimi baya adalci ga talakawa sai kaga wani wani malami ya ce to da can mun goyi bayan shi lokacin yana adili to amma tunda yayi zalunci yanzu zamu fito mu yi zanga-zanga kwanmu da kwarkwatan mu ko za mu fito mu ɗauki makami ba za mu yarda da shi ba azalimi ne shi to wannan ba ɗan salafiya ba ne wannan ba ashabul hadis ba ne an gane wannan duk wannan nan gaba za ku iya ganin shi baro baro nan gaba kuma a ringa tambaya akal maka lawo mun mun ba da amsa wannan eh, kafin abin ya kafin a dau zafi mun mun karantar da shi an gane nan gaba za ka iya ganin wannan kaga mutum kamar salafiya da zarar musiba ta zo sai ya koma dan khawarij eh to saboda haka ko da sun gani ga shugaba ya karkace daga adalci ilal jawr ya koma azalimi wal haif duk dai karkacewa shugaban ne ya zama ya karkace inda bai yarda ba ashabul hadith ba sa kira ayi me ai to amma wannan ba tsoro bane tunda ya zama azalimi kawai a fito na fito da shi mana wannan kawai ta ne kawai ashabul hadith ko eh me suka duba wani irin maslaha bayan bayan ga shida ana musu adalci yanzu an daina adalci an koma zalunci ina maslaha cikin nan to yanzu da mai hakuri da wannan zaluncin nashi da mu ɗauki makami a fara yaƙi yaƙin da ba san ƙarshen shi ba kun gane wannan ko to wannan idan mutum ba ya san bayanin ba kawai idan mutum ya karanta abin shu ya wuce ba zai gano hikiman ashabul hadith ba amma idan ka samu ashabul hadis dan salafiya kace me kuke nufi da wannan zai gaya maka an gane shugaba ne yana da sojoji masu karfi yana da yan sanda yana da custom yana da immigration duk yana da shi masu karfi sai shugaban nan da yana adalci sai koma azali sai muka ce dole sai shugaban ya sauka shi kuma ya ce ba zai sauka ba ana ha maza ha mata ko za a mutu ne muka ɗauki makami muka ce a yaƙe shi to da mu da shi waye zai samu nasara mu dai yan tawaye ne shi kuma wato shi ne shugaba na halal wato a ƙa'ida na yaƙi na duniya idan ɗan tawaye na yaƙi da shugaba na halal babu wata ƙasa da za su iya fitowa ta taimaki ɗan tawaye sai dai shugaba na halal yana iya cewa don Allah ƙasa kaza ga wasu mutane sun mun tawaye don Allah zo ki taimaka mu za ka iya gayyato ƙasa ka ɗauki nauyin ƙasan su zo da makamansu da jiragen samansu da ainihin yasunansu tankokin yakinsu su zo su tsaye ka yaki kuma duniya ba mai ce matsala amma shi wanda ya mata waye bai da iko ya nemi kowa mai sai makamai sai ne ya taimaka makamai a sace da dan makamai kai kuma kasar ka ne idan makami ya kare zaka iya sayan makami nan take shi kuma sai dai wanda aka bashi kuma wanda zai bashi baya so a gane zai ringa bashi ne a sace a sace a sace za ga gwamnati tana da makami ce fiye da 'yan tawaye Kuna gane wannan go shi yasa ibn taymiya ke cewa a cikin littafin sa fatawa din shi majmul fatawa yake cewa mafi yawa daga cikin masu yin tawaye ga shugabanni yace mafi yawa daga cikin su bala'in da suke janyo al'umma ya fi maslahan da ake samu a wajen su yace ya bibiyi tarihi ya duba an gane ko kaga kenan mutanen da suke yin wannan tawaye din abin da yasa ashabul hadis ba sa goyen bayan su farko dai manzo Allah ya hana ya hana daukan makami a yaƙi shugaba ko da yayi zalunci ko me yasa annabi ya hana lura da wayannan barna din in an fara yakin nan Allah kaɗai san lasan da za a gama yakin. yaushe za a gama yakin yanzu yakin Siriya yanzu za a gama shin suwa suke shan wahala shugaban ke shan wahala a hafiz al-asad shi ke shan wahala ko kuma talakawa garin talakawa dubbai sun mutu talakawa dubbai sun yi hijira talakawa dubbai sun rasa gidajensu da dukiyoyinsu da sana'arsu shugaba yana nan yana kan mulki yanzu babu kasuwa a siriya ba makarantar islamiyya a siriya ba makarantar boko a siriya babu ainihin wani hada-hada da yake gudana a siriya masallatan da ake karatu an yi rubu-rubu da su shekara bakwai ana wannan yaƙi shi mu a najeriya muka dan fara yaƙi muka dan yi sati ɗaya muna yaƙi ya muke shan wahalar neman biredi layi ake yi wajen neman biredi to ina muka shekara bakwai muna wannan yaƙin ko fahimta ko to idan da a ce ashabul hadith za su yi ma bayanin bannan da ke cikin ɗaukar makami ga shugaba mai ci wallahi dole ka miƙa wuya ka gane cewa maganar su shine gaskiya sauran mutanen kawai za su yi amfani da hankalinka ne mai rauni su halakar da kai amma da ka shiga cikin fagen fama aka fara yakin sai ka fara tunawa da maganar ashabul hadis amma in har kai mai son rai ne suka gaya mana za ka yarda ba sai idan ka je practical ka san wani abu sai an yi shi a aikace ya bayyana yanzu yakin somaliya a aikace shekara wajen talatin da wani abu ana yaki a somaliya har yanzu gwamnati mai ci ita ce gwamnati yan tawayen suna nan suna tawaye su suke shan wahala talakawan gari mu yanzu gashi ana zaune lafiya yaya kasuwancin mu eh yanzu a zaune lafiya ma ya kasuwanci yake yanzu da ana kasuwancin ma riba ya yake riba ya kure ina kuma ana yaki za ka samu dawon ma yin tafiya ka je ka siyo kaya za ka samu damar nutsuwa ka je ka siyar da kaya ba zai yiwu ba na'am ashara ah, eh ah, wa yarawna ah? qital al fi'at al baghiya su kuma ahlus sunna ashabul hadith suna ganin a yaƙi ƙungiya ‘yar tawaye. Hatta tarji'a ila al imam al adl Har sai ta dawo zuwa ga da'a ga shugaba mai adalci. Wato idan ya zamanto wasu jama'a sun yi tawaye da shugaba ashabul hadisi suna ganin a yaƙe su sai sun dawo zuwa ga bai'a ga shugaban nan saboda yin tawaye da shugaba zai kawo matsala a cikin al'umma musulmi zai kawo matsala cikin addinin mu zai kawo matsala cikin kasuwancin mu zai kawo matsala cikin hada-hadan mu na'am ashar eh يعرض يعرض المؤلف الصابوني رحمه الله ميزات أهل الحديث amma a duba wata magana ba hatta tarji a ila da'atul imam mai sai sun dawo zuwa ga da'a ga shugaba mai adalci to idan shugaba mai zalunci ne ba kaga wannan magana nashi akwai mafhum eh in akwai mafhum in shugaba azzalimi ne za mu kyale ai ta yakin eh to wannan shine ba mafhumi ko na'am يارد المؤلف الصابوني رحمه الله wato mawallafin littafi imam sabuni Allah ya masa rahama yana bujiro da mizati ahli hadith wato kice na ahli hadith bambancin ahli hadith daga sauran mutane الذين علاقتهم بالله قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سوى لين أصحاب الحديث إذ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي يتي su ne wanda alaƙarsu da Allah yana tsaye ne akan littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da kasancewa alaƙar shi da Allah ya tsaya ne kan littafin Allah da sunnan manzon Allah wannan shine ashabul hadis an gane amma idan alaƙar shi da Allah akwai san rai wani lokaci yi biyayya ga sunnan annabi wani lokaci ya kawo san rai ba a ashabul hadis bane shi فيصفون فيصفون الله بما وصف به نفسه suna siffanta Allah da abin Allah ya siffanta kanshi da shi ashabul hadis wa ma wasafahu bihi rasuluhu alaihi salatu wassalam da kuma abin da ya siffanta Allah da shi an ko duk abin da Allah ya gaya mana game da Allah sifofin shi mun yi imani wa yu'minuna bil wa'd wal wa'id sannan suna imani da wa'az da wa'id alƙawarin da Allah ya yi wa mutanen kirki da kuma kyace wanda yawa mutanen banza duna yadribu hadha bidhak ba tare da sun doka wannan da wanda ba su hada karo ba ba ta hada ainihin alwa'ad da wa'id karo dukan su gaba ɗaya kowanne yana aiki inda ya dace kama yaf'alu ahlud dalal kamar yanda ma abota bata suke yi فإن معتقداتهم في جميع أبواب الدين فإن معتقداتهم للي أكيدا أصحاب الحديث أكيد جنسو a cikin dukan babubuka na addini mabniyatun ala kitabillah wa ala sunnatir rasul alaihi salatu wassalam an gina shi ne akan littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa bina'un ala al-uqul wal ara ba wai an gina shi bane kan hankula da kuma ra'ayi shi aqidar ahlus sunna gaba ɗaya babu hankali ba to mana ba a gina shi akan hankali mai rauni ko kuma a gina shi akan ra'ayi la wasittamu lima al-hukam hakanan akwai manhaji na ahlu sunna yan salafiyya akwai manhajin su wajen mu'amala da shugabanni kuma wannan manhaji yana da muhimmanci sosai daliban salafiya ya san shi innama ta'amuluhum ma'ahum yantaliqu min kitabillah wa min sunnati rasulillah alayhi salatu wa salam lalle mu'amalan yan salafiyya tare da su tare da wa tare da shugabanni ko wato yana tafiya ne akan littafin Allah da kuma sunnan manzon sallam yaya qur'ani yace mu yi mu'amala da shugabanni yaya manzon Allah yace mu yi mu'amala da shugabanni nan muka tsaya ko da sauran mutane suna ganin bai dace ba mu muna ganin babu wani abin da ya dace sai magana Allah da manzansa an gane yaya Allah ya ce mu yi mu'amala da shugabanni babu tawili zamu mu tsaya nan wajen na'am khilafan lil khawarij war sabanin yan khawarij da yan shi'a wa man sara ala man nahajihim wa man sara ala da wanda ya tafi akan manhajin a gane wato su yan khawarij da yan shi'a rawafid suna da manhaji wanda ya saba wa manhaji na ashabul hadith yan khawarij a koda yaushe tunanin su shugaban da yake kan mulki kafiri ne shi tunda kafiri ne shi koda yana sallah koda yana yin komai in ba wai yana bin ra'ayinsu bane kafiri ne shi kuma in suka samu dama za su yaƙe shi su kifar da shi su haukan gwamnati an gane wannan ayi wannan shine fahimtar ɗan khawarij dangane da ainihin mai mulki saka idan akwai ɗan khawarij a cikin ƙasa idan kaga an zauna lafiya to ba su da ƙarfi ne in ko har suna da ƙarfi suna ganin za su iya juyar da shugaba su hau kai wani lokaci ma ƙwaƙwalwansu ma yakan gaya musu ƙarya za ka gan su ga kaman yawansu ya kai matakin za su iya ɗaukan mataki sai su fito daga baya sai su gane kuransu su suna manta shugaban da yake kan mulki idan ya zamanto kun kuna da yawa yana iya samun sojan haya daga waje yanzu misali in zaka kifar da shugaban Najeriya yana iya zuwa ya nemo taimakon Amerika ko ya nemo taimakon Ingila ko ya nemo taimakon Amerika da Ingila da Faransa da waye ya biya su inda zai biya kuma shi zai fiye makamai tun makaman da suka harba zai biya za su zo kuma duniya ba za ta zarge su ba saboda a ka'idan yaƙi na duniya shi shugaban da yake mulki dan halal ne shi kai da kai kawai kai ne ne haka a tsarin yake saka ba mai taimakon ka a duniya an gane wannan ko shi yasa ku duba yakin Siriya yakin Siriya Russia ta shiga mawaye ta shiga ma ta zo da jiragen sama masu kyau da ainihin wannan ya sunansu tankokin yaƙi da sauransu ta zo ta yi ta tana kashe 'yan tawaye tana kashe mutanen gari kuma duniya ba wanda zai mata magana saboda ta zo ne da izinin shugaban da yake kan mulki amma duk duniya ba a san shugaban Amerika duk duniya gaba ɗaya ba a san shugaban Amerika ba ta san shugaban ingila ba ta san shugaban kai hatta saudi arabia ba ta san shugaban al asad to amma me yasa saudiya ba ta iya shiga yaƙi ta taimaka ma 'yan tawaye ba saboda 'yan tawaye Amerika ta kasa shiga duk duniya sai dai a yi ta magana ana cewa russia tana kashe mutane kisa tana wato sakin bom saki mai wuce gona da iri amma babu dama a taba ta saboda tana da ita tana goyon bayan gwamnati ne ina san gane wannan to saboda haka ba karamin ta'addanci bane ba karamin wahala bane kace zaka yaki gwamnati mai ci yana da wuya ka samu nasara sai dai za a dade ana yaki kuma wahalan yakin zai kare kan talakawa ne gaba daya eh نعم فإنهم لا يلتفتون إلى كتاب الله su لسنة رسول الله للي سوء إن خوارج إن شيئا باسا ويويا وزوا لتاب الله ko zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi aqaidihim wala fi ibadatihim a wajen aqidun babu ruwansu da littafin Allah da sunna ko kuma wajen ibadan su idan kaga sun kafa hujja da Qur'ani ko sunna ya goyi bayan ƙa'idansu ne mai rauni an gane ko ya goyi bayan hankalinsu a lokacin sai su kawo aya in aya bai goyi bayan hankalinsu ba za su lankwasar da ayar sai ya yi biyayya da zuwa ga hankalinsu wala fi manahijihim wala fi ta'amuli al hukam ko kuma a cikin manhajinsu hatta a cikin manhajinsu ba sa kafa hujja da littafin Allah da sunna ko kuma wajen mu'amalarsu tare da masu mulki ba sa kafa hujja da shi wala مع العلماء wala hatta مع المسلمين kai ko tare da malamai ne ba an gane menene manhajin ahlus sunna wal jama'a game da malamai yana nan rubuce malaman sunna wato an ga an rubuta yadda za mu yi mu'amala da su sai an rubuta sannan kuma akwai manhajinmu wajen mu'amala tare da sauran musulmi duka ba ɗaya na rubuce babu wani abu da za mu aikata da san rai eh ta'amulatuhum taqumu ala hasab al-ahwa su ɗan khawarij da kuma ɗan shi'a rawatib musamman irin shi'a na ayatullahi khomeini mu'amalar yana tsayuwa gwargwaran san rai mu'amalar da sarakuna suna gina shi ne akan san rai wal iyaz billah lakin as-salafi as-sadiq al-mukhlis sai dai ba mai gaskiya mai ikhlasi yanzuru fi kulli amalin aw aqidatin fayuqimuha ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah wato zai duba cikin kowane aiki ne ko kowane aqida ya tsayar da ita akan littafin Allah da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam يهاربون الهوى ويهاربون البدع والضلالات su ƴan salafiya ko ashabul hadith suna yaƙan san rai sannan kuma suna yaƙan bid'o'i da bata da bace bace su yan salafiya duk inda suke ba sa goyon bayan san rai ba sa inuwa ɗaya tare da san rai an gane ba sa inuwa ɗaya tare da bata wayar fa'ula rayatar sunna suna ɗaga tuta na mai sunna وينصحون للمسلمين nuna لهم الحق suna yin nasiha ga musulmi kuma su gaya musu gaskiya su suna gaya wa musulmi gaskiya ko da ba zai musu daɗi ba nan gaba za ku ce ashabul hadith sun gaya muku gaskiya an gane wannan magana wallahi dama can wallahi yan salafiya sun taba gaya mana ashe haka abin yake amma ba sai fa al'amari ya riga ya caɓe lokacin da nadama ba shi da amfani za ku gane eh al-hasan yana cewa innal fitna idza aqbalat arafaha kullu alimin wa idza adbarat arafaha kullu jahil lalle fitina in ta fuskanto kowane malami zai fahimci fitinar in ta fuskanto kafin ta zo malami zai ce ku yi hankali wannan fitina ne amma shi jahili ba sai fitinan ta zo ta mamaye jama'a kafin ya gane an gane za ga yan hamasa sai lokacin da fitina ya riga ya zo ya bai jama'a lokacin ne za a gane kuskure amma su ahlus sunna tun kafin fitina za su ga jama'a ku yi hankali da wannan fitina ba wannan fa wuta ne fa yake zuwa zai cinye mutane kowa ya kauce wani zai ce kai wannan ba wani mutuwa ban gan shi farfar ba bari sai mu dan jarraba shi bari za mu dan tsunduma ciki mu dan gani an gano wannan ko wannan shi ne bambanci tsakanin ahlus sunna da sauran kungiyoyi duk garin da ahlus sunna yake yana da wuyan ga fitina ya zo garin kamar Saudi Arabia yanzu da Allah ya azurta Saudiya da malamai na sunna sai aka samu karancin fitintunu da zubar da jini amma duk garin da yan bidiya sai ka tutu ba wuya ga ana zanga-zanga ana harbin mutane ba wuya ga an ɗauki makami ana yaƙi ana kashe mutane da sauransu an gane ko to zaka kaga Allah ta'ala da yake yana son Saudiya da alkhairi kuma Allah yana son mutane su yi aikin hajji cikin kwanciyar hankali sai Allah ya azurta Saudiya da 'yan salafiya da a ce shugabannin da suke mulki ga Saudiya da malaman da suke karantar da mutane a Saudiya 'yan hamasa ne 'yan khawarij ne 'yan shi'a ne 'yan ikhwanul muslimin ne 'yan sururiya ne na tabbatar muku za a yi shekarun da ba za a yi aikin hajji ba ana fara za ce ana nan ana ta yaƙi tsakanin yan tawaye da shugabanni cewa sai shugaba ya sauka saboda wannan shekara ba aikin hajji insha Allah sai in an samu zaman lafiya to yanzu a kaddara Syria ne Saudiya ko yanzu shekara nawa kenan zai za a yi ba aikin hajji dan a ce walillahi ala nasi hijjul bait man istara ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyarta dakin dakin Allah ga wanda ya samu iko menene iko daga cikin iko akwai aminci in babu aminci babu kwanciyar hankali ko da kana da kuɗi aikin hajji bai yiwuwa an gane wani ko shi yasa aikin hajji aka ce wa man hu kana amina in mutum ma ya yi laifi sai ya shiga cikin makka ya zama amintacce saboda ana so wajen ya zama waje ne wanda ba a san fitina ko kaɗan to sai aka sanya fitinannu yan ta'adda su ne shugabanni ya kuke ganga za a hajji wallahi da yanzu da ce hafizul asad shi yake mulki a saudiya wallahi da yanzu an shekara bakwai zuwa takwas ana wannan yakin da kawai in mun ce za mu yi aikin hajji ko muna cikin za mu ga jirgin sama ya zo ya mana rugudan bomb daga sama a roshiya tana iya yi da ma ta kashe miliyoyin mutane da ba da hakuri daga baya ta ce wallahi dan kuskure aka samu an dauka yan tawaye ne a wajen azim ashe ba su aikin hajji ne kuma saboda kafirai ne ba sa son musulunci kuma za su yi dabarar da za su hana mutane aikin hajji din to kun Allah shi hikima da yake makka gari ne wanda ake so duk duniya gaba daya masabatan linnas ne wa iz ja'alna baita masabatan linnas wa amnan lokacin da muka sanya dakin Ka'aba ya zamanta makoma ga mutane za su dinga zuwa shekara shekara za su ringa zuwa kuma ya zama aminci wa take zo bi maqami Ibrahim musalla to saboda wannan dalilin sai Allah ya sanya malamanta yan salafiya in an ce maka a wace ƙasa ake samun yan salafiya sai ka ce maka da madina in ka je harami ka ga wani malami kawai ka saki jiki yi karatu madarar karatu za ka samu karatu na sunna abarka maka da madina misali amma kana son wani karatu sai ka je iran karatun da ba ba tsantsa ba ka kai iran ko ka kai senegal nan afirka ka ce ta can kai karatun ka za ka sani Allah ya sauwaƙe eh amma kasar da aka zo da musulunci asalin nan dama manzon Allah nan ya zo na Allah ya turo shi qur'ani nan ya sauka to salafiyya ma nan take kaga Allah shi ikon ikon sa na'am wa yarfa'una rayata sunna su yan salafiyya suna daga tuta na sunna an kaga su daga tuta to na sunna ne ba sa daga tuta na bid'a wa yansahuna lil muslimin kuma suna yin nasiha ga musulmi wa yubayyinuna lahum alhaq kuma suna bayyana musu gaskiya yubayyinuna lahum tariqal huda min ad-dalal suna bayyana musu hanyar shari'a daga hanyar bata wa yubayyinuna lahum ma yas'aduhum fi dunyahum wa fi ukhrahum suna bayyana musu ma yus'iduhum abinda zai ba su arzikin lahira duniya da lahira a cikin duniyan su ya azurta su cikin lahira ma ya azurta su fa inna allaha tabaraka wa ta'ala madaha hadhihi al-umma Lallai Allah ta'ala ya yabi wannan al'umma cewa kuntum khaira ummatin ukhrijan lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah na'am bi'annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar cewa za ta yi umarni da kyakkyawan aiki kuma za ta yi hani ga munkari ah, wa madahhum bi annahum kanu mutafarriqin kuma yayyabe su cewa asalinsu sun kasance a rarrabe wa kuntum ala shafa hufratin minan na fa aqadakum minha da can al'umman musulmi suna rarrabe farko fashtama'u ala kitabillah sai suka taru akan littafin Allah wa ala sunnati rasulillah alaihi salatu wa salam kuma sunnan manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su wa ta'alaku ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah alaihi salatu wa salam suka samu ulfa suka samu haɗin kai suka haɗu suka saba da juna akan littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ummatin بأنهم خير nas? Kuma للناس كما يبين cewa su ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar musamman dan amfanin mutane Ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wato za su yi umarni da kyakkyawan aiki kuma su yi hani ga munkari duk wannan mai magana fa shi Sheikh Rabi'u bin Hadi ne al-Madkhali ah? a cikin maganan kun ji wani magana kun ji wani zafi mai wuce gona da iri dan akwai masu cewa shi mutum ne mai zafi mai wuce gona da iri mutum ne mai kafirta mutane mutum ne mai bid'antar da wanda bai shiga cikin bid'a ba shin wannan magana daidai ne ko kazafi kazafi ne in ka ji mutum ya faɗi wannan ga biyu, gaskiya ya masa kazafi ne littafan biyu suna nan a rubuce in za ka yi magana ga shekarbi ka ɗauko littafin shi ka nuna wa mutane wurin da ya wuce gona da iri in ba ka da littafi to ka daina kazafi ga ɗan uwanka musulmi an gane shi yasa muka sanya za mu yi ta karanta littafin wannan bawan Allah muna mutane su gaya mana duk wanda ya gani a ina ya gani in shagarbi ya wuce gona da iri to a nan wajen duk inda ya wuce gona da iri ba ma tare da shi wurin da ya yi daidai muna tare da shi dama ita aqidar sunna ba an yi ta dambun wani mutum bane su yan salafiya ba sa bin ibn ba sa bin ibn usaimin ba sa bin nasiruddin ba sa bin ainihin fauzan ba sa bin abdul musin abbas ba sa bin bakar abu zai ba sa bin shekarabi wa suke bi manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga sun kafa hujja da maganar malami to maganar malamin ya dace da maganar allah ne da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam an gane so ka yan salafiya ba sa ba su rike shekarabi a matsayin ma'asumi ba ke ai shekara bi kaman mala'ika ne mai fiffike wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun zai iya dacewa kuma zai iya mai kuskure amma ba in ka ce mana yayi kuskure sai ka kawo inda ya kuskura shine ba kawai ka rinka zagi shi ba dalili ba ka ce yayi kuskure a ina yayi kuskure a malam wane ya yayi kuskure to alhamdulillah malamin da ya yayi kuskure mu dauki maganar malamin mu duba mu gani kun gane ka'ida kawai ba hujja bane kawai a ce malam wani ya ce yayi kuskure to an ji malam wani shi malamin da ya ce yayi kuskure shi ma zai iya kuskure ko bai iya ba to yanzu masu kuskure guda biyu sun yi magana yanzu wani zan kawai sai mu sai mu dauke na ɗaya mu ba ɗaya shekara biyu zai iya kuskure shi ma malam wani zai iya kuskure to sai ka ce to ai malamin ɗaya malamin da ya faɗa to ka yarda da shi me yasa baka yarda da shekara biyu ba dan kana kin shi baka da adalci to mu yanda muke yanzu tunda an ce ya yi kuskure shi ya ce daidai ne wanda ya ce ya yi kuskure sai mu ɗauka mu auna fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul cikin sauki za mu gane al'amarin an gane amma kawai ai malam wani ya ce Sheikh Rabi yi kaza to malam wani waye shi annabi wani shi wani annabi ne annabi wata kasa ce shi ko shi ma zai iya kuskure to tunda zai iya kuskure in yace Sheikh Rabi yayi kuskure to shi ba mu bincika an yake ba kuskuren yayi ba idan ba kuskure ya to alhamdulillah maganar da ya faɗa ya kawo hujjoji sai mu ajiye maganar shekara biyu mu ɗauki nashi wannan shine addinin yan salafiya an gano wannan amma babu wani mutum a duniya da zamu rike shi kawai babu bincike kawai mu kama bin shi a duniya babu shi an gano wannan na'am sai manzowa ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنن منظور صلى الله عليه وسلم a cikin abin da yake da alaka da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari kana yanzuru ila al-masalih wal mafasid ya kasance yana dubawa zuwa ga maslaha da kuma barna ku duba wannan cikin jama'a annabi in zai yi umarni da ma'ruf ko zai hani kan munkari zai duba maslaha da barna idan ya san in yayi umarni da abu abin zai janyo barna fiye da wannan abu to zai bar shi an gane gashi abu ne mai kyau tabbas mai kyau ne amma in ya ce a yi zai janyo wani irin fitina da wani irin barna wanda za a yi da dama annabi cewa yake a dakata an gani, akwai sanda annabi ya niyya ya rusa ka'aba ya gina shi irin gini na zamanin annabi ibrahim alaihi salam kun gane ko wanda lokacin da shawa suka gina ka'aba sun yi ginin to amma ba su karasa da ginin zuwa ga qawaidu ibrahim ba an tattaro kuɗin taimako taimako taimako na gina ka'aba to aka ce ba a san a sanya kwabo na haram a ciki to sai kuɗin halal gaba ɗaya ya ƙare ba kuɗin sai na haram sai ƙurin shawa suka haƙura sai ba su ƙara sha ba su ƙara ginin zuwa ƙawaidu ibrahim ba to shine annabi yake cewa aisha radiyallahu anha ya aisha laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya la hadamtul ka'aba hajaran hajaran wa banaituha ala qawaid ibrahim yace aisha da ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane da na gina ka'aba dutse dutse da na rusa ka'aba dutse dutse in cire kowane bulo na ka'aba in gina shi akan kawaidu ibrahim to amma me ya sanya annabi ya yarda ya rusa ka'aba din ya gina shi akan kawaidu ibrahim me yasa saboda mutanen aisha lokacin sabon musulunta ne in suka ga annabi yana yin haka za su iya shiga cikin rudu su dauka annabi yana so ya canza wani abu ne wanda aka tabbatar da shi to tunda ba su da karfi wajen fahimtar addini za su iya ridda da a zo wajen daga gyaran masallaci ana so a rufe masallaci a gyara masallata su yi ridda ai gara mu yi sallah a yanda yake an gane an zo gyaran masallaci masallata sun yi ridda to me yasa ake gina masallacin ana so a gina masallacin ne a gyara shi don masallata su ji daɗin sallah tunda sun ce ba su so kyare su a kai a ta sallah hakan to kaga ai rusa masallacin maslaha ne amma a mai zai faru zai janyo barnan da ya fi maslaha din kusin da zai janyo sai a dakata shine ma'ana dar'ul mafasid muqaddamu ala jalabil masalih wato tun kuɗa barna ana gabatar da shi akan janyo maslaha in ka san cewa idan na aikata kaza maslaha ne amma kuma maslaha zai janyo barna ninkin ba ninkin akan abin da muka yi na maslaha to gara a bashi kun gane wannan ko manzo sallallahu alaihi wa sallam yana kallon abdullahi bin ubay bin salul yana tabarna yana cutar da musulunci yana kange wasu mutane daga fahimtar addini amma kuma abdullahi bin ubay ba kowa ya san munafiki bane shi mutane da yawa suna kallon shi shugaba ne shi mai daraja kafin zuwa manzo ma ana shirin nada shi kenan sai manzo Allah ya zo Madina sallallahu alaihi zuwa manzo Allah Madina ya sa shugabancin shi ya sha ruwa to shi kuma dama da ya ga shugabanci ya sha ruwa ko mabiyansa sun musulunta shi ba musulmi bane kawai sai ya zauna a cikin musuluncin kawai kamar shi ma ya musulunta amma a zuciyar shi kafiri ne kuma yana ɓoye ƙiyayya ga musulunci saboda musulunci ya kwace ne shugabancin shi an gane wannan ayi to akan haka yake wa musulunci zagon ƙasa zagon ƙasa duk wani dama da ya samu kuma annabi ya san ana da zagon ƙasa amma ba yadda aka iya su kuma mabiyansa in ka taba shi to akwai matsala za su iya riga. dama can sababbin musulunta ne ku fahimta ai to wannan sa kuma mutum ne yana tsira faɗi aji a cikin mutanensa akan samu irin wannan kaga mutum yana da bakin magana yana faɗi aji in ka taba shi ka taɓo bala'i amma fa munafiki ne mai cutar da ne. ya yaɗa barna a nan ya yaɗa barna a can yana cutar da kai sosai amma kuma kai kana hangen nesa ne to haka manzo Allah ya yi haƙuri da Abdullahi bin Ubay bin Salul har Allah ya ɗauki ran Abdullahi bin Ubay aka rabu da shi wanda Allah ne ya ɗauki ran kayan da an taɓa Abdullahi din da yakin da za a yi ba kaɗan bane, ne amma da yake Allah ya ɗauki ran shi da kanshi ba yana kwanci aka ɗauki ran shi tun farkon al'amari ɗan shi da ya ji labarin cewa kamar wasu da sahabbai suna cewa za su kashe Abdullahi bin Ubay kuma sahabban sai aka yi rashin sa'a su yan wayannan yan aus ne wayannan yan khazraj ne sai kabilanci na so ya tashi sai ya zo ya samu annabi ce ya rasulullah na ji labari babana yayi laifi kuma an ce za a kashe shi in za a kashe shi kada wani mutum ya kashe shi ya rasulullah duk wanda ya kashe shi har abada ba zan manta da shi ba yau idan ana so a kashe shi ni zan dauki makami da kaina kashe babana in zan ji haushi in ji haushin kaina amma duk wanda ya taba min baba fa ba zaman lafiya rubo duba wannan abu sahabi ne mai daraja ya san abin da uban shi amma shi yana ganin kamar masu kashe shi kabilancin da ne yake kuma ya motsa bai yarda to irin wannan sai annabi akwai sanda Umar ya zara kubi ya lalla afala a afala annabi ce la Allah yuqal Allah inna Muhammadan yaqtulu domin kada a ce annabi yana kashe sahabbansa za a iya cewa annabi sahabban annabi da kashe sahabban za a ce ko ka muzulunta maka sha ba kana cikin kafirci annabi ya yi ka ka muzulunta ana ana muku dauke da daya to saboda haka sai annabi ya aka yi ta hakuri da shi har Allah ya dauki ransa ashe akwai san da shugaba ga hukuncin da ya kamata ya zartar kaga dai mutumin da yake cutar da musulunci kuma yake zagin manzon Allah la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal mutumin da yake faɗin irin wannan mummunan magana ga manzon Allah da sahabbansa mai hukuncin sa kisa to amma in an taba shi mai zai faru za a fa'ida ne ko cutarwa sai a hakura da shi sai a hakura a kyale shi an gane to ire-iren wayan abubuwa suna da yawa kamar wannan ba ƙauyen da ya zo ya fitsari a masallaci ya zo ya yi fitsari a masallaci hukuncin shi a mai bulala a mai ladabi sannan daga baya a gaya mai masallaci ba wajen yin fitsari ba ne amma da annabi ya ga jahili ne kuma yana buƙatar karantarwa sahabbai sun taso za su buga yake ku kyale shi kuma sahabbai suna kallo ya gama fadarin shi shi kuma abinka da bakawai da ya ga an kyale kawai sai ci gaba masallaci ba ɗaki yadda muke karatu a nan sai koma can ƙarshe ya cire gaban shekawa fadari ana mai ihu ana mai ihu sai annabi shi da annabi ya ga yaro da sun ce ku kyale shi shi kuma da ya ga kyale shi sai ya ci gaba da fitsarin sai da ya ga fitsarin gaba ɗaya mai da wasu to daga nan sai annabi ya kira shi sai ce inna hadhihi al-masajid la yasluhu fiha shay'un min amali an-nas innama huwa li dhikrillah wa qira'atil qur'an yace lalle wannan masallaci babu wani abin da yake dacewa a cikin aikin mutane kawai na ambatan Allah ne da karatun Qur'ani masallaci ba a fitsari a wajen masallaci ba a kaza ba kaza an batan Allah ne da kaza kaza kaza kuma rigo ko so sai ba kawai nan ya ji dadi da sai kuma ya ji haushin sauran sahabban wai a haka haushin zai ke ji za su bugai sai ce Allahumma irhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya Allah kai mun rahama ni da Muhammad kada kai rahama da wani in ban da shi ban da ni da shi duk sauran gaba dai Allah ya tura su wuta shine annabi ya ce kai ai wannan addu'a naka ta yi tsauri da yawa ka kuntata abu mai abu mai mai fadi rahama Allah fadi gare ta a ce kawai ni da kai zamu shiga aljanna ai al'amari ya lalace laqad dayyakta wasi'an hakika ka ta abu mai fadi rahama Allah fadi gare ta to kaga wajen jilala a nan wajen da annabi ya ce abu kai zai yi ta ihu in yana ihu ga ga zakarin ya rike zai bai shi kamar famfo yana yana ihu ko ina masallacin zai lalace gaba ɗaya maimakon ina to annabi da yake mai hikima ne tunda ya riga ya fara fitsarin ya tsaya iya nan daidai inda ya fara din a bashi a wajen sai fitsarin ya tsaya daidai inda ya yi da girma kawai sai aka ɗauko ƙasa guga aka zuba a wajen bai hana musalla ba amma da ana dukan shi yana wayo yana ruga da gudu yana fitsari na zuba a nan wayo can sai zama tun daga wajen da liman yake da sauran wurare duk ya zama fitsari daga nan wajen barnan ya karko bai karu ba to saboda ba a canza barna da barnan da ya fi shi an ce marra aminku munkaran fa yughayyiru biyar ne duk wanda ya ga barna daga cikin ku ya canza da hannunsa to amma in canzawan zai janyo barnan da ya fi shi ba sai a bashi to kun ga abin da annabi ya nuna wa sa kenan na'am ah, وربى أمته المخلصين وصحابته الأكرمين وتياي تربية أمته المخلصين ياي تربية الأمة كما إخلاصي وصحابته الأكرمين da sahabbansa masu karamci ya musu tarbiya ala bu'din nazri fil mashakil allati talimu bil muslimin akan nisan tunani akan matsaloli da suke sauka ga musulmi su zamanto suna da mai nisan tunani masu zurfin tunani akan al'amuran da ke da alaƙa da musulmi wal ahdaf allati tanzilu bihim da kuma ainihin musibu da ke sauka a gare duk wani al'amari duk wani faruwa duk abin da ke faruwa da ke sauka ga musulmi annabi ya tarbiyyar da sahabbai zamanto masu zurfin kwakwalwa masu hangen nesa wa bayyana lahum kaifa tuwaja wa kaifa tughayyar annabi ya musu bayani yadda ake fuskantar duk wata musiba da yadda ake canza musibu in sun zo fitintunu suka zo ya sahabbai za su yi maganin shi ya karanta da su فوضع لنا منهجا يراعي فيه المصالح والمفاسد sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana manhaji wanda za mu lura da maslaha da kuma barna wannan maslaha ne mu yi barna ne mu janye an gane wannan ko wannan shine Allah shi taimake mu Eh? wani gibi a wani lokaci ya yi A ai tarafin bai karewa malam insha Allah wata rama za mu dawo mu ci gaba eh. ko karatu ya ma daɗi ne mallam na'am وعليكم السلام salam mutum ne aljari ya shiga zai yana ba da magani a ai wannan ya zama mushriki ji mutumin da yake mu'amala da aljanu suna gaya masa gaibi shirka ne baya halatta a karɓi magani a wajen shi ai saboda jahilci mafi yawan mutane sun jahilci addini suna buƙatar a karantar da su tauhidi an gani aljani ya zo ya nuna ya san abin da ke damunka ya nuna ya san abin da zai faru ya nuna ya san kaza to irin wannan yana nuna ya san gaibi kenan baya halarta kai mu'amala da shi ya shiga gona Allah na'am shi ne a ɗan ba wai alwashi ya yi ba wato da yana karatun ƙur'ani ne izu biyar ko izu goma kullum sai daga baya wasu zuruf suka sa ya rage kuma izu izu biyu misali to nan za a yi cewa yana da me munafici ba za a ce to kila ya danganta in rauni ya sanya ya daina aikin alkhairi za a ce imani ya rabu sanan mangara in wani aikin alkhairi ne kuma ya samu kaga daban a gane in ya bar wannan karatun qur'ani ya rage to a wannan bangare ya rage wani abu na imanin shi in ya aikata wani abu wanda ya mai gurbin shi to shi kenan in bai aikata ba to kaga yayi hasara kan wannan abu eh me gama shi eh eh to wai ke kabara ko oh, na eh sai cikin hama ya kama ya damar yin kafara amma ya yi wani kafara kafara harba ko ne a to yawa babu komai dan bai samu yayi ba liman ya dauke masa babu komai Allah an fi son haka ne ba wai dole ba ne an ce yana da kyau akwai akwai nasi akan haka ka duba cikin akamul janai za ga wannan bayani an fi so in san samu dangin su sa amma in wasu sa shi yayi ba wani laifi bane eh manyan malamai suka rasu ya sanya kanofi a ta jira haka suke yi a ina ne manyan malamai suka rasu aka sanya kanofi a ta jira kai ka taba ganin wajen a eh, ni ban san wajen bane maganan ya zama mun bako ka ce in manyan malamai suka zauna malaman sunna yan salafiya sun rasu sai aka zo aka sanya kanofi amma kuma sai yan salafiya suka hana wasu sanya kanofi a to amma kai ka ɗan salafiyar ne ka sani to sai ka musu bayani ba sai ka kawo masallacin nan ba yi sai da kai baka taba ganin an yi ba kuma ka gama da masu rasu ai suka ce ba haka bane to sai ka bincike su ka gani kuma in sun aikata kuma ya nuna ya halatta ne su malaman su ne ma'auni ko abin da yake rubuce balle a sani na gaskiya duk wanda suka rasu ni na zan iya sani cewa ko zariya nan wajen albanin zariya ya rasu amma bari ma an zauna ba bari an zauna ba akwai wanda na sani da yawa ne irin wannan ba wani zaman da aka yi sai dai ban sani ba kai ka ga wasu ka ga wasu sai kai musu nasiha su yi kuskure ba daidai bane an gane yawa mutum ya kama hanya ya karto da kake jira za ka dawo da wanda ya rasu ne na mai gaisuwa mai ganka bai ma waya kada a da kofar barna ne yanzu muna so mu zama kamar irin arna din nan fa yanzu duk wanda aka bai mutuwa ba ba bakin cikin mutuwa yake ba yana bakin cikin kudin da zai kashe ne kudin kanofi kudin siyan shayi da biredi na safe da yanzu in an rasu gayu cewa suke Allah ya maimaita saboda dalili in an yi rasuwan za su zo su sha ti su koshi abin da sun daɗe ba su sha ba sannan kuma da rana a ci shinkafa da nama a gwangwaje misali to shin da Allah in ka samu wani abincin a irin wannan halin da ake ciki ana wahala ka ce ba ka ce Allah ya sa a ƙara mutuwa a gidan ba dole ka yi addu'a ka ce irin wannan mutuwa Allah yawan tashi da mu ƙara samun abinci so da in an buɗe ƙofa na wannan zaman makokin to za a buɗe ƙofa na ainihin dafa-dafan abinci kuma za zai to mutane ba baƙin cikin mutuwan suke ba farin cikin mutuwan za su dinga yi saboda shi mutumin da ya san cewa in wani ya mutu shi zai samu kuɗi wani musamman ɗan najeriya mai san rai wallahi zai so wani ya mutu shi ya samu kuɗi an lura to wannan zaman makoki bai da asali in ba wai kawai an yi rasuwa bane mutane suka zo suka tare ka tarewa baka samu daman tafiya daga wajen ba kana ta amsa ba wai ka zauna bane dirshan dan abin in ka zauna dirshan dan abin kai laifi gaskiya ba daidai bane an mun rasuwa zan tafi sai wani ya yaro mu ta'aziyya dole saurare shi ba wai na zauna bane ce to zan zo ana zan shiga gida zaka ce ana kira na ka tsaya mun tafiya zan fito zaka ce da wasu zo daga wani waje kaza shike zan saurare su amma musamman an ga an ga canci dama an san dama wannan waje ne na zama na tafiya musamman kuwa zai san eh to ga ga wajen ga wajen da aka yi rasuwa nan kuma nan ne yake amsan mutuwa din tafiya din hmm? to wannan kofar dole mu yaƙi wannan abun wallahi in ba haka ba ko ya kusa zan fitina daga an yi rasuwa sai ga katar canci mutumin da bai da gata lokacin da lokacin da yake rayu bai da gata yanzu zai samu gata yanzu mamaci yanzu gata yake samu ba yanzu in ya mutu gatan da ya kamata ya samu yana raye eh? kaga danka da bai taɓa ma wani wani gata ba zai siyo sa ya yanka sa ya siyo buhun shinkafa guda uku ko hudu a siyo madara madara madara a zo a ta ainihin a zauna wajen kwana bakwai kuma yanzu da ahlus sunna din da yan bidiya wai duk kusa ce ai yau yau mamaci ya kwana uku yau mamaci ya kwana bakwai irin wannan istilahat na sufiya shi da zaka yanzu ahlus sunna suna yi ai ai yau wani ya uku shi sa aka dan aka dan janye yau an watsa saboda yau uku sannan sai rana na bakwai kuma kaza kaza kaza kaza kaza wannan abin yayi wa mutane tasiri sosai eh a ah, sai an da shi gaskiya sai an da shi dole sai an da an yi da gaske sosai wani ya zo ya tafi kasuwa zo to ina Allah na gode Allah ya saka da alheri sun su can Kano da ko ina ne su na'am yau wani ba san mana ba ko a a uzbillah sun ya kuskure ne a to ya ce yan salafiya ce mu sai na kuma yan salafiya suna yaki da wani abu sosai yawwa Allah shi taimake mu na'am shi kenan ko to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank